صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يا جماعه المسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an da ke nan garin sokoto a wannan yammaci na laraba goma sha biyar kenan ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu wanda ya daidai da ashirin da nawa kenan ashirin da hudu kenan ko ga watan julai na shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna roƙon Allah ɗauke sarki ya sa mana albarka ga abin da muke karantawa Allah ya mana muwafaka gajin ka yi kusa mun kwana a ƙarshen tarihin annabi shu'aibu da mutanensa wanda malamai ke kiransa khatibul anbiya saboda yawan jayayya ta hikima da ilimi da ya da mutanensa za mu tashi daga kan ayata 94 wa ma'ar arsalna fi kenan 96 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا Allah ya ce inda mutanen alkaryo inda 'yan birni sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah to da abin da ya auku ga mutanen Nuhu bai auku gare su ba da abin da ya auku ga adawa bai auku gare su ba da abin da ya auku ga samudawa da mutanen annabi lotso da mutanen madayana na annabi sha'ibu duk abin da ya faru gare su da bai faru gare su ba la fatahna alaihim barakatun min sama da maimakon wannan azaba da muka yi masu za mu buɗe musu albarkatu ne daga sama wal ardi da kuma ƙasa kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce ma sama ta sauko da ruwa ƙasa ta ɓuɓɓugo da nata aka yi ɗufa ɗufanu aka halaka mutane annabi no to da ruwan albarka za a saukar daga sama a ce ƙasa ta riƙa gwargwadon iko ta fidda arziki ta fidda abinci ta fidda dukkan albarkatu da ɗan adam yake bukata waɗanda aka sani a da da waɗanda aka sani a yau da waɗanda za a sani a gobe misali daga cikin manyan albarkatun da ƙasashe ke arziki da su a yau akwai fetur wanda daga cikinsa ake fidda sauran nau'o'i na gas da baƙin mai da grease da duk sauran abubuwan da ake fitarwa wanda duk ƙasar da ba ta da shi a yau to komai take da shi matsiya ce amma a da ba sa wannan albarkatun ba to akwai wasu albarkatu na ubangiji da kuma har yanzu ba mu kai gare su wasu kuma za su turo su kai gare su me yake jawo waɗannan albarkatu Allah ya ce amanu wata da sun yi imani sun ji tsoron Allah shi yasa annabawa idan suna kiran mutanensu suna faɗaitar da su ga arziki na duniya ba na lahira kawai abin da annabi nuhu yake cewa fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar na ga yawa mutane na cewa ku roki Allah gafara ubangiji mai yawan gafara ne idan kun yi haka allah zai sauko muku da ruwa ta dararo muku da ruwa zai sauko muku da sama ta dararo muku da ruwa sannan zai ba ku 'ya'ya zai ba ku dukiya sannan zai saya muku koranmu zai saya muku gonaki zai saya muku ababen jin daɗi na rayuwa sau da haka kada mutum ya taɓa tsammanin cewa imani a lahira kawai ke cin moriyarsa ko a nan duniya ana cin moriyarsa daga cikin moriyarsa da ake ci shine samun albarkacin rayuwa a kullum ina faɗa ina kuma maimaitawa cewa mutanen da suka gabace mu mun fi su abubuwa da yawa na jin daɗin rayuwa mun fi su kuɗi mun fi su tufafi a wajen ilimi ma mun fi su littafai ko ba haka ba mun fi su hanyoyin sadarwa amma in ka duba sun fi mu jin daɗin rayuwa sun fi mu ni'ima sun fi mu wadata sun fi mu arziki sun fi mu ilimi sun fi mu sada zumunci me ya raba mu albarka da ke cikin rayuwarsu ka ɗauki littattafan mujaddadi ɗan fudu Allah ya ƙara masa za ka tarar da galibi ƙananan littattafai ne da guda uku sai ka soka ka idan ka zauna tsakanin azhar da la'asar za ka karanta littattafan shehu guda biyar da wuya ka ga littafin sai ya zan ƙato amma da waɗannan littafan ne wato ainihin gyara zukatan al'umma ya canza yanayin ƙasa ya yi jihadi ya kori azzalumai ya kafa gwamnatin musulunci saboda mi saboda albarkar da ke cikin wannan magana don haka ba wai yawan abin ba ne albarkarsa mu dubi hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam mu dubi hudubobin da muke yanzu galibin masallatai a yau za ka iske huduba tana kai minti talatin wani ya tattara hudubobin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wacce tafi kowace tsawo ya karanta ta yi hudubar ita a cikin minti shida ba surutun ba ne amfanin magana ba yawan abin duniya ba albarkacinsa so idan muka yi imani muka ji tsoron Allah Allah ce la fatahna alim barakatun min a komai sai Allah ya sa mana albarka gare shi don haka ka ta zama ce mai albarka mai da'a yaron kai zan mai albarka mai biyayya mai amfani ka su zama su albarka masu isakka a da mutane kudi kaɗan gare su amma suna su. a yau sai a baka dubu hamsin a baka dubu ɗari a ba wani miliyan ɗaya amma sai kaga kamar an cinna masu wuta saboda mai saboda masu albarka kwanukan namu ma rayuwar tamu kanta yanzu ba ka mamaki a ce wai kama azumi zuwa yau yau muna tsakiyar ramadan sai kaga lokacin yana ta tafiya ba wahala kuma akwai karancin cin Moris. to duk mutanen da suka fi takawa da tsoron Allah suka fi imani da biyayya ga Allah to babu shakka rayuwarsu tana fin albarka wannan shine darasin da wannan aya take karantarwa to Allah tabaraka ta'ala ya kawo ta ne bayan da ya gaba kawo kissoshin duk waɗancan annabawa da yadda mutane suka fandare sai aka halaka su sai ke cewa da imani suka yi suka ji tsoron Allah to maimakon wannan azaba da Allah ya saukar masu da Allah zai saukar masu da albarka ga rayuwarsu walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ya ce amma abin da ya faru shine karyatawa suka yi suka ce ba wata hukuma da Allah zai saukar don haka sai Allah ya damke su ya riƙe su bima kanu yaksibun da abin da suka kasance suna aikatawa don haka bala'i ya sauka gare su aka cire albarka aka saukar da cuta aka ɗauke amfani a cikin rayuwa kamar yadda tabaraka ta'ala yake zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana a tudu ta bayyana a teku menene barna anan rashin jin daɗi lalacewar rayuwa tashin hankali ya ƙoƙa yanke zumunci ƙiyayya tsakanin jama'a annoba talauci yawan curutoci zalunci shugabanni marasa tausayi malamai mayaudara matasa masu ɓata lokaci ga banza duk wannan ya bayyana ne su alace bai ma ta aidin nas saboda abinda mutane suka aikata da haka duk kaga Allah ya saukar da ukuba ga jama'a laifinsu ne ya ja masu walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ayoyi da dama suna bayyana cewa laifukanmu da Allah ya riƙe mu da su gaba ɗaya hala mu zai ba wanda zai sauran rayuwa don haka wa ya'fu an da yawa Allah yake abin da yake riƙon mu da shi kaɗan ne saboda haka babu abin da ke kawo rayuwa ta yi daɗi kamar imani kamar tsoron Allah imani da tsoron Allah suna da wasu ɗabi'u da kowanda ba musulmi ba ya riƙe su shi ma zai ji daɗin rayuwa wannan su ne ɗabi'u guda uku kishiyar ɗabi'un munafukai idan haddasa kazab wa idan wa'ada akhlaf wa idan tumina khan mumini idan haddasa sadaq wa idha wa'ada anjaz wa idha tumina amsak in yayi magana ya gaskiya in aka bashi amana ya rike in yayi alkawari ya cika ku duba kasashen turawa a yau waɗanda abubuwa sun fi musu shi yasa wani ya ce ya musulunta da a ƙasar turai ya zo aikin hajji ya ziyarci masar ya je su da ya ga kasashen musulmi sai ce ni dai na gode allah na san musulunci kafin in san musulmi don haka na ga musulunci a turai na ga musulmi a gabas a turai in kai alkawari da mutum kaga ya saba to babu shakka wani uzuri gare shi mai karfi in ka ba shi amana ka je kai bacci shi yasa za ka ga in aka kama waninsu da ha'inci da cin amana kaɗan sai ya aje aiki saboda wai yaya abin kunya mu ko anan in aka kama shi irin wannan abin kunya sai a canza masa wurin aiki a kashi inda zai yi bargazar da tafi wannan waɗannan ɗabi'u guda uku ƙarya cin amana saba alƙawari duk al'ummar da ke riƙe da su ko in ta tankwahe ga sallah kamar baka ba za ta ji daɗin rayuwa ba saboda tana ɗauke da ɗabi'un da ba na imani da takawa ba shi ku alkawarin Allah amanu taqaw la fatahna alaihim barakat masu imani da takawa su Allah ke buɗe waɗannan albarkatu ina ma a ce turawa da irin waɗannan ɗabi'u nasu in ya ce maka karfe hudu karfe hudu in ya ce karfe bakwai karfe bakwai ne in ya ce zai yi zai yi in ba zai yi ba ba zai yi ba ba mujamala duk da ana siyasa amma ɗan siyasa da za a kama shi da ya karɓi kuɗi ya jefa ƙuri'a ko ya ba da kuɗi don a jefa masa ƙuri'a wannan ya isa ga baki ɗaya hukumar zaɓe ta soke zaɓensa ya zama ba za a zaɓe shi ba to kaga irin waɗannan ɗabi'u mu ya kamata a same su a cikin mu musulmi amma kuma a kullum morar ganta gare su saboda haka sai aka zare albarka daga cikin rayuwa a kullum tsuwa muke yi sai Allah ya ɗora azzalumai a kanmu muna da arziki amma muna talauci muna da wadata amma muna tsiyace muna da kuɗi na haƙiƙa ne amma ba su amfane mu yan tsiraru daga cikin sun ɗiba sun kai ƙasashen waje sun ajiye to allah ubangiji ya ba mu ikon gyarawa allah ta'ala ce a afa amina hannun qura ya ba suna bayatan wahun na'imu shin mutanen alƙariyo 'yan cikin birni sun amince ne azabanmu ba za ta zo musu da daddare ba ko ta zo musu a lokacin da suke barci afa amina wa amina ahlul qura ba suna duhan wa hum 'yan birni sun samu natsuwa sun samu kwanciyar hankali da aminci cewa azabar mu ba za ta zo musu da tsakiyar rana ba a lokacin da suke cikin wasa afa aminu makarallah sun amince da dabaran ubangiji fala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasirun ba wanda ke kwantawa ya natsu ya kwantar da hankalinsa daga dabaran ubangiji sai mutanen da suke sun yi hasara tare makar afa aminu makarallah Allah ta'ala na ce wa makaru makaran wa makarna makaran wahum la yash'urun kamar yadda yake ce yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum yana kuma cewa wayamkuruna wayamkuru Allah malamai suka ce ana sifaita Allah da waɗannan sifofi ne a mukami ɗaya banda ɗaya sifan makar da sifan khida suna ɗaukan mukami biyu mukami na farko ka yaudari mutum ka zambace shi don ka ci amanarsa makami na biyu mutum ya so ya gwada ma wayo da dabara sai ka gwada mai kafi shi wayo da dabara bari ba misali wanda zai fito ga fili allah ta tabaraka tala ya ba da labarin munafukai lokacin da za su zo lafira muminai sun yi sallah tare da su sun yi azumi tare da su an zo idi tare da su da su ake juma'a wani lokacin ma da su ake fita yaƙi sai dai su yi dabaru su ba da uzuri da aka zo lafira sai Allah ya tada su cikin mumine sai da aka gama komai da komai aka ce a tsallaka siraɗi to nan fa sai kowa haskensa ya bayyana ga jikinsa to a nan ne munafikai za su ce unzuru na naktabis min nurikum mumine ku tsaya mana mu ba mu da haske qila irji'u wara'akum faltabisu nura fa dhuriba bainahum bisurin lahu babun batinu fihi rahmatu wa zahiru min qibali al nan duniya ba suna ƙoƙarin su yi munafici ba su yaudari Allah ba su ga dama muminai su musulmi ne wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustazi'un idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah manzo Allah mun tabbata kai manzo Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san kai manzon sa ne wallahu ya shaidu innal munafiqina lakadibun amma Allah ya shaida munafikai ƙarya suke yi a suke yi da suka ce innaka la rasulullah a ƙarya suke da suka ce inna shahadu innaka la rasulullah gaskiya ne amma na shahadun ce ba shaida ba saboda haka sun yaudare Allah a nan duniya sai Allah ya yaudare su akan siradi ga su kan siradi ga duhu ba haske ba su iya tsallaka kaga Allah tabaraka ta'ala ne sufe tashi da wannan sifofi da ta kansa da su amma a mukamin muqabala ko ba haka ba amma akwai sifofin da ba su dacewa da Allah ta kowane mukami shi yasa Allah ta'ala ce wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah sai ce fa amkana minhum bai ce fa khanahum don cin amana kan Allah baya cin amana annabawan Allah ba su cin amana muminai mutane kirki ba su cin amana amma makar kamar dabara ce ta mai yaƙi ka ƙullo min ta sai in ƙullo ma kana kallo na biri ina kallon ka iccen hawa to ubangiji yana ɗaukar wannan sifa a inda ta dace da shi inda ya ta kansa da ita don haka ubangiji ta wa wata Alaina da Makka, yana da dabara wadda bai kamata mu kwantar da hankalin mu gare ta me dabarar ubangiji ubangiji yakan jarabce ka tukuna da uquba ya kuma kunci a rayuwa ya kawo ma wahala saboda yana son ka koma gare shi ka ce allah na tuba daga zunubi na idan ka kiya sai allah ya sako maka ni'ima sai ya baka wadata sai ya yi ma yadda kake so in kuɗi kake so ya baka in matsayi kake so ya baka abin da kake bukata na rayuwa ka samu shi kenan sai ka shagalta sai ka mance da allah ranar da allah ya damke ka a ranar ba za ka iya kubcewa kaga dabaran ka ta amfane ka ba don haka la ya amanu makarallahi illal alƙamun khasir magabata ba wanda ke tsoron makar na ubangiji kamar mumine a cikinsu saboda haka ɗayansu in ya shekara hamsin yana ƙiyamun laili in bai ga mala'ikan mutuwa ya zo ya karɗe shi lamun lafiya ba to hankalinsa bai kwanta ba inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna, hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira'un فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها wannan makar na ubangiji ke ya shekara hamsin yana aikin kwarai amma zuciyarsa na da matsala sha'awar yake a yabe shi so yake a gani Ta wannan ubangiji sai ya kyale shi sai ya zo ƙarshen rayuwa sai ya afko masa da wata jarrabawa wacce za ta sa ya mafita musuluncin gaba ɗaya mutu kafiri ko kuma ya aikata wata bugunyar kaba'ira ya mutu yana cikin yinta sai a nutsar da shi cikin azabar ta ila mai ba so sannan rana alƙiyama a fara mai hisabi da ita shi yasa la ta'manu makarullah mumini na kwarai duk ibadarsa kankan da kai ya kai a suratul mu'minun mai Allah ta'ala ya ce alladhina yu'tuna ma wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون مؤمني سوني ودن دكي بعد أبن الله يباسو وقلوبهم وجلة زكاة سنة رورايا أنهم إلى ربهم راجعون سنة تنورهم وبنجد داسكوما أنا عائشة تتي منزو الله شوي أنا نفند masu zunubi suna jin tsoro ya ce a'a masu da'a suna jin tsoro don haka ba wanda ya kwana yana ma'asi ake magana ya tuba ba kai da ka kwana kana kiyamun laili kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum sun ko suna kiyamun laili sun waye gari suna istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sallama sallah abu da farko da zai cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ba sabon Allah ya ba amma mumini la ya amanu makar Allah saboda ka ba ka da tabbacin Allah ya karba ko bai karba ba don haka kankan da kanka ka duka ka ce Allah na tuba idan ban yi sallar nan daidai ba magabata ke cewa zunubin da ke jawo maka nadama da tuba ya fi baka alkhairi bisa ga da'ad da ke saka girman kai wannan gaskiya ne domin da'ad da ta saka girman kai ya nuna ba a karbe ta ba girman kan kuma zunubi ya maye madadinsa zunubin da ya sa kana dama da tuba shi ko ya jawo maka an shafe zunubin sannan kuma ga ladar tuba to da wannan da wancan wanne ne fi auren Allah saboda ka mumini la ya amanu makar Allah wanda ke amin suke samun kwanciyar hankali daga dabarar ubangiji su ne waɗanda ba ne ba saboda ka za ka ga waninsu ya aikata babban zunubi babban laifi amma kamar kuda ya gitta ga hancinsa ya yi haka ya dauke shi komai ba mutanen da sun fi mu daukar zunubi da laifi akwai wanda yake ɗaura kansa masallaci ya yi tukafi wata bakwai yana roƙon gafara Allah akan kalma guda da ta fito bakinsa sai na umar khattab har ya kai karshen rayuwarsa akwai ta kalma da ya ce baya manta da ita ya ce wa inni a'malu lidhalika a'malan duk na tuna wannan kalma sai na ko dai in yi sadaka ko in ta bawa ko in wuni da azumi ko in kwana kuka ina istighfari gobe ma da ya tuna ta kuma abin da zai sake yake wace kalma ce ya yi sa'in sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan menene maslaha shin yi sulhu ranar hudaybiya kuka da ayi sulhu shi yana ganin a yaƙe su a kashe kafirai kawai a zauna lafiya manzo Allah yana so ayi sulhu kuma da qur'ani ya sauka ya goyi bayan maganar uwar. amma shi abin da ya dame shi yaushe na kai matsayi in yi jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya wuce amma duk ya tuna wannan maganar ko dai ya wuni da azumi ko ya yi sadaka ko ya aikata wani aiki na alkhairi shine muminin da la ya amanu makrallah saboda haka mai manta sa ya dauke su ba komai ba wannan yana cikin hatsari mai yawan ganin ladarsa a gabansa shi ma yana cikin hatsari kullum abin da ake so ka zamo baina jana haita'ir bainal khawfi war raja kana tsoro kana kuma kwaɗayi ba a so ka yanki ƙauna daga rahamar Allah kuma la yaqnatu min rahmatillah min rahmati rabbih illa alqawmud dallun ba a so ka yanki kauna ka ɗauka kai shikenan ka bune ka lalace na san wani mutum da ya daɗe yana ta'asa wata rana sai na ji shi yana cewa shi ya san kowai yi masa tsaye sai ya shiga sai ya shiga jahannama na ce asha ka kyautata ma Allah zato dukkan garar ka an yi waɗanda sun kafi ka kuma allah ya yi da yawa cikin surama misali akwai kangara da ta kai ka ɗau takobi ka ta sama manzo allah sahabbai nawa suka yi haka da allah ya so su da rahama kuma ya dawo da su suka zan musulmi suka dawo suka duka gaban manzo allah suna goge masa ƙafa suka dawo suna jiran umarnin manzo allah su yi duk abin da ya ce ko da za a kashe su saboda ka duk halin da kake ciki karka yake kauna daga rahamar Allah karka ɗauka akwai sabon da baka iya bari karka ɗauka akwai zunubi da ya fi ƙarfin Allah ya yafe shi in kai haka baka san girman Allah ba amma abin da ake so a kullum ka saba ma Allah ka yi nadama ka ji ciwo a zuciyarka a kullum ka yi da'a ga Allah ka yi aikin lada ka duka ka kankan da kai ka ce Allah ina roƙon ka karba to wannan shine saƙon da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi awalam yahdi lil ladina yasuna al ardh awalam ba'di ahliha nasha nasha wa bi dhunubihim wa ala qulubihim la yasma'un تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين الله تبارك وتعالى يتي أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهد للذين يرثون الأرض أشي بيداتي با بيبين با قوانا دسك قادي أسا من بعد أهلها باين أبو تنته bayan mun halaka waɗancan al'ummomi da muka ba ku labari a ayoyin da na gabata ashe bai kamata ku da kuka gade su ku sani ba allau na a sabnahun bi dhunubihim cewa damun so damun kama su da zunubansu wa natba'u ala alaƙulobihim kuma mu daɗe zukatansu fahim la yasma'un ba sa ji ko an masu tambihi ba sa saurare ko an masu wa'azi ba sa ji ko sun karanta ayoyi ba su faɗaka kenan daga cikin manya-manyan ukubobin da Allah yake yi shine ya dwaɗe zukata ya hana su sauraron wa'azi duk mutumin da Allah ya bar masa zuciyarsa a buɗe yana saurarawa in aka mashi wa'azi to wannan Allah ya rahama babba a gare shi tilkal qur'ana qussu alayka min anba'iha waɗancan da muka ba da labarin su alƙaryu ne birane ne da muke baka labari daga cikin al'amarinsu domin ya zama wa'azi gare ka kuma ya zamo izina ga azzalumai ya zamo faɗakarwa ga masu tsoron Allah walaƙar ja'atun rusulun bil bayyanat dukkan su manzanni su sun zo musu da hujjoji waɗanda ke gwada masu ga gaskiya kuma ba abin da suka rage na bayani wanda ba su yi shi ba amma fa ma kanu li yu'minu bima kadzabu min qabl ba su kasance waɗanda za su yi imani da abin da suka ƙaryata gabanin haka ba daman tun farko sun ga gaskiya suka kauce sai Allah tabaraka wa ta'ala musu uquba da dagewa a cikin ƙarya kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin kamar haka ne Allah ke toshe zukatan kafirai a matsayin uquba ga abin da suka aikata kuma Allah bai zalunce su ba su inda suke zaluntar kawunansu وما وجدنا لأكثرهم من عهد da yawan al'ummomin nan da muka faɗa ba mu same su da riko da addini ba ba mu same su da riko da alkawarin Allah ba ba su kasance masu wasi'in riko da wasici na Allah maɗaukakin sarki ba wa in waje na aksara la fasiqin mun dai samu da yawa daga cikinsu masu fita ne daga ɗa'ar Allah an aiko musu manzanni ba sa ba da gaskiya gare su wannan kamar ta aƙibi ne ga duka ƙisoshin da muka karanta cewa duk wanda ya ga gaskiya ya kauce mata to babbar hukumar da Allah ke shi shine kashe zuciyar in ya kashe zuciyar sai ya zanto ba zai iya sake ganin gaskiya ba sau da ka babu ukubar da Allah zai ma dan adam wacce ta kai ya kashe masa zuciya idan Allah ya bar zuciyar karayayya tana karɓar alƙur'ani tana karɓar sunna tana karɓar wa'azi to babu shakka kai ne sa'idi wanda ake sa ran Allah zai rahama a gare ka ثم ba da بعدهم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قال جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا تكون ثم عن ترتيب الأخبار الترتيب والتعقيب بعد كمر ثم دبوك muka karanta عن عامبا wacce ta tartibul ahdas yanzu jeri ne yadda Allah ya jero annabawan nan da muka karanta a baya haka suke har aka zo ga annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda yake yana ɗaya daga cikin ulul azmi guda biyar kai shi ne ma na uku su ulul azmi su ne manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan annabi Ibrahim sannan annabi Musa sannan annabi Nuh da annabi Isa alaihi salatu wassalam saboda haka martaban annabi musa a cikin annabawa ita ce martaba ta uku shi ke da sanda mai girma mai daraja ta uku a cikin annabawan allah da manzanni kuma yana daga cikin waɗanda allah ta baraka wa ta'ala ya yawaita kawo mana labarin su alƙur'ani a surori da yawa tun daga bakara har ka gangaro a cikin an'am ko har a zo cikin araf kai in kana tafiya har cikin sabbih isma rabbika al'a'la zaka jance suhufi ibrahim wa musa kowane juz'i kware juz'i 30 na alqur'ani ko ina sai an bace annabi musa to kaga wannan darasi ne ba cewa yahud yadda suka zauna da annabi su musa alaihi salatu wassalam akwai darasi mai yawa da ya kamata al'ummar manzo Allah ta dauka yasa Allah ta rikita ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه الأمة عن النبي موسى الأمة تيفا قرريا وتبابو واتو الأمة دا توهل دا النبي إرنت يا شا وهلا ما تقادسو كدوبا دي كوي يد أكا أي كوش دمي يسير دا سودا غهلون فرعون سكا بيتو با سودا وانتيتو سنا إنا لمدركون الله يسير دا سودا ya nutsar da fir'auna suna kallo amma suna tsallakawa suka ce ya musa ji allana ilahan kama lahum aliha musa to mu a ba mun dan gumki wanda za mu rinka bauta qala innakum qaumun tajhalun inna haula mutabbarun ma hum fihi batilun ma kanu ya'mal yanzu yanzu da Allah ya tsirar da ku amma kuma ku duba yadda suka zargi annabi Musa lokacin da dan wansa Haruna ya suka ce an yawo ku ba guba ka sa mashi ya ce mutu ba kuma mu ga ya wata rashin lafiya ba suka ce kai baka wanka a fili kowa na wanka a fili menene baka so a gani to wai wai ko dai goyawa gare shi shine Allah ce fa barra'ahu Allahu mimma qalu kamar yadda zo a hadisin Bukhari sai ya zo yana wanka ya shiga wuri a sutura ya cire rigarsa da wandonsa ya ɗora kan dutse ko kuma mayafinsa da gyautonsa ya ɗora kan dutse ya je yana wanka yana wanka sai dutse ya sheka da gudu na saubi hajar saubi hajar dutse tsaya ba ni riga ta dutse can sai aka ah, a ashe lafiya lau yake sai ga mutanen gari sun gaishe da idanunsu to mutanen da cutarsu ta kaima sai da Allah ya mai da annabin su tsirara domin su gani ya barantar da shi ai kaga mutane sun kai ƙarshe su ne suka ce ma Allah talaka laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya suka ce ma Allah marowaci yadullahi maghlula Allah ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha saboda haka zamu tarar da labarin sura ne da yawa to wannan na daga cikin wuraren da aka faɗi irin wahalar da annabi musa ya sha da su a koran da za a ba da labari yadda ya da fir'auna a koran da ake ba labari yadda ya da su muminan nasa su ba fa su ne 'yan matsala ɗin amma duk da haka in ka ce ma yahud wa ya fi kowa daraja a duniya za su ce a sabon annabi musa in ka ce ma kiristoci wa ya fi kowa daraja a duniya za su ce sabon annabi isa in ka ce ma 'yan shi'a wa ya fi kowa la'ana a duniya za su yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa a cikin jinsin masu cewa su musulmi ne a cikin jinsin masu kallon ka'aba su yi sallah babu masharranta kamar yan shiya saboda su ne da suka cuta mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sa duk shekaru 23 da yayi yana aiki sun ce na banza ne bai fidda kowa ba sai yan iska duk graduates nashi yan banza ne a cewar su makarantar tasa ba ta da na kware a cikinta sai mutum guda shine Ali ibn Abi Talib sai ko 'ya'yansa sai ko matarsa sai kuma jikokinsa duk sauran banza duk da matan manzo Allah su bari mu karanta tarihin Musa da Fir'auna Allah ta summa ba'athna min ba'dihim Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha sannan sai muka aika da Musa min ba'dihim bayan waɗancan al'ummomi da muka faɗa bi ayatina muka bashi ayoyinmu annabi musa na cikin da aka ba wa mu'ujizoji da yawa amma alkur'ani ya fi faɗin guda biyu da sandarsa da hannun da ke ɗaukar sandar saboda suna wani zamani wanda bokaye masu sihiri masu dabo masu kauda ido masu ba duhu suke cin kaso su ba babbaka sai aka zo musu da mu'ujiza ta jinsin abin da suka sani abinda ku suke ganin girmansa ka sa akwai al'ummomin da in baka tsibbu baka da daraja kamar 'yan siyasar najeriya in don ka sha cige mu ka sa rawani ka ɗora babban riga wannan baya burge su in kana son ɗan siyasar najeriya ya ɗauke kamalan to riƙo carbi ƙatuwa in ka gaisa da shi in ka zo gaisa da sai ka saki carbin sai ka ba shi hannu sai carbin ta tsaya ta jira ka in kun gama gaisa sai ka ɗauki carbin ka maida ga wuyanka ba ya ka tafiya ka gida cikin da karfe uku zai kwankwasa ma gida saboda kai ne malam wai wai za ka iya sa a yi abin da Allah bai tashi ba ko baya cikin rakon na wanda za su ci zaɓe to a dai murɗa ya ci ɗin Allah kai mana kariya daga aikin shaɗan mutane annabi musa mutane ne masu tsiri saboda haka sai aka ba shi aka ba annabi musa eh, mu'jiza ta jinsin abin da suke iya ganewa allah ya ce ila fir'auna wa mala'e mun aiki annabi musa zuwa ga fir'auna da yan wato da fadawansa ko kuma da yan majalisarsa da mataimakansa almala kamar da muka faɗa su ne masu faɗa aji wa'inda da su ake kullawa da su ake warware wanda suke zaratar da al'amura fa zalamu biha sai suka yi zalunci da ayoyin nan nan ma'ana ba su gaskata su ba sun girman kai ba su jawo zuwa gare su ba fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin to ka duba ka ga yaya ƙarshen mabannata ya kasance Allah ya kyale su Allah bai kyale su ba halaka su yi kuma ya la'ance su har zuwa ranar alkiyama wa qala musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin to anan sai alqur'ani ya koma zuwa majigin yadda tattaunawa ta kasance tsakanin annabi musa da shi babban basarakin fir'aun da aka aika shi zuwa gare shi wa musa ya fir'aun inni rasulun min rabbil alamin musa ya ce masa ya kai wannan sarki ni fa manzo ne wanda aka aiko wanda ya aiko ni shine Allah ubangijin talikai haƙiƙun ala alla aqula ala Allah illa alhaq ya cancanta gare ni kada in faɗi kowace irin magana game da ubangiji in ba ta gaskiya ba ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum na zo muku da wata hujja bayyananna daga wurin ubangijin fa arsil ma'iya bani isra'il saƙon Allah zuwa gare ka shine ka sako banu isra'ila da ka ɗaure ka saki fursunoninsu ka saka musu mara ka ƙyale su su yi walwala ka daina kashe musu 'ya'ya ka bani su ka daina bautar da su asalin banu isra'il su ne 'ya'ya goma sha biyu na annabi yaƙo yusuf da 'yan uwansa su goma sha ɗaya waɗanda suka yi masa sajada tare da uwarsa mahaifiyarsa da mahaifinsa to lokacin da annabi yusuf salatu wassalam ya zo masar a matsayin bawa minista ya saye shi ko kuma sarkin gari ya saye shi daga bisani mun lura akan makircin mata an kai shi kurkuku kurkuku ko ba ka ba ya fassara mafarki a kurkuku daga baya sai sarki ya mafarki fursunonin da sai suka tuno akwai mafassara a kurkuku sai aka je aka kirawo shi ya ba da fassara sai aka ce to shikenan za mu baka bukami don haka daga daga kurkuku zuwa vila قال اجعل على خزائن الارض اني حفيظ عليم to inda minista za a yi min to amana na tattalin arziki inni hafizun Ali da ya zama minista 'yan uwansa suka zo lokacin farin nan da aka yi suka zo neman abinci lokacin da suka gane shi sai ya ce ku je ku zo min da dage ku baki daya haka sai suka taso ga baki daya daga falastin suka dawo masa to amma yau da gobe banu isra'il saboda irin ɗabi'arsu sai suka zama ba su iya haɗewa da ƙiftawa ba su iya haɗewa da mutanen ƙasa sai suka yi bariki sai zanto bayan gari suke to daga nan ne fir'auna da ya samu labarin a cikinsu za a tada wani annabi shine musa wanda shi ne zai zamo ajalin sarautarka sai tsirin kabin tungar da suke duk anguwar da suke damar su 'yan sabon gari ne bayan gari suke sanannu ne gidajensu duk inda aka haifu sai a kashe in ɗa namiji ne to anan ne kuma allah tabaraka ta'ala ya fito da annabi musa kuma sai ce a gidanka za a yi renonsa aka yi renonsa gidan fir'auna don haka kai ne ma za ka ba da abincinsa kai ne za ka biya masu shayar da shi nono daga baya da wata matsala ta faru sai annabi musa ya bar ganin ya je zuwa madina inda ya shayar da 'yan mata ya shayar da dabbobin 'yan mata ko daga bisani ya yi aikin kwadago na shekaru takwas ko goma sannan aka ba shi aure sannan ya dawo a kan hanyarsa ta koma masar allah ya bashi annabta sai aka ce idan kaje je ka ce dangin nan naka banu isra'il fir'auna ya saka musu mara to shi ne ke ce fa'arsil ma'iya bani isra'il qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin fir'auna yace to indai ka zo da hujja kuma da gaske kake yi to ga fili ga mai doki ka zo da hujjar mu gane fa asahu fa idha hiya su'banun mubin sai Musa ya jefa sandarsa fa idha hiya su'banun mubin sai ta jirkita ta koma wani irin kumarci ga fili gashi ana ganinsa mujiza ta ɗaya kenan wani za'a ya dahu sannan ya fito da hannunsa daga cikin rigarsa fa'ida hiya bai za'ulin nazirin sai ga wata irin fitila mai haske a cikin hannun nasa sai hannunsa ya zama wata fitila kamar lantarki bai zo min gairi su ba haske mai zafi ba ba mai cutarwa ba haske dai mai ban sha'awa a lokacin da babu wutar lantarki to yanzu an bar fadawa da bayani me suka ce alaramma قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن عاشرين يأتوك بكل ساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم Allah ya ce masu faɗa aji daga cikin mutanen fir'auna sai wannan abin da Musa ya zo da shi wannan mutumin shine Musa inda hadha la sahirun alim akwai da suka ce ma ja'akum bi as-sihru abin da ya zo muku da shi sihiri ne amma anan sai suka lalle wannan boka ne ɗan dabo mai cikakken ilimi game da sihiri yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ne fitar da ku daga ƙasar fama za ta amuru me za ku ba mu shawara annabi musa bai ce ya kore su da misra ba bai ce ma fir'auna babbaka daga kujerar kaka bani hau ba bai nemi komai daga wurinsu ba illai su miƙa wuya ga saƙon allah sannan su saki marar banu isra'ila a daina bautar da su da azabta su da amma malamai sun ce albala'u muwakkalin bilman idan ka furta magana su da yawa sai Allah ya daure ka da ita wannan shine dalilin da yasa aka kore su daga gidajensu har Allah ce kam tara min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim kazalika wa awrasnaha bani isra'ila. sai da aka kori fir'auna da duk jama'a su aka je aka zuba su teku sannan musa da jama'a suka dawo suka gadi duk abin da fir'auna da jama'a su suka bari saboda mi saboda sun ce yuri yuridu an yukhrijakum min ardikum saboda sun ce fidda su zai ba tar da ai ne fidda su daga kawai an ce ku yi imani qalu arje wa akhahu suka ce to yanzu menene shawara me ya kamata a yi sai talaka suka ce arjih wa akha ku daure shi da shi da ɗan'uwansa uwansa wa arsil fil madaini hashirin don haka fir'auna ka aika cikin birane kana mai tara jama'a ya tuka bi kulli sahirin alim duk wani boka mai cikakken sani da sihiri a ce ya zo nan su kara a gani yanzu ana kare shi inda sihiri ne yaba wani abu ne a ƙasar nan suna tsammanin shi ma musa sihirin ne yake waje as-saharatu fir'aun وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله يتي وجاء السحرة فرعون سيبوكا يسوك زورين فرعون يزو سنجي أي شلا duk inda mai sihiri yake zo ana neman sa qalu inna lana la suka ce to yanzu fir'auna inna lana la in kunna nahnu al-ghalibin yanzu wannan mutumin da ya dame ka matsalarsa ta zama maka matsala kuma gashi an ce zai kore ku da cikin garin ku. yanzu idan muka kara da shi muka kaya da shi shin muna da wata jinga akwai wata lada da zaka bamu qala na'am wa innakum laminal ne ce kwarai kuwa ai ma abinda za a yi shi ne za a kusanto da sai a ce a yi kwamitin masu sihiri a yi ƙungiyar masu sihiri ku sa ciyaman ku sa sakatare ku sa pro a ku rajista da fadar fir'auna sai zanto kuna da albashi wata-wata kuma duk bukatun ku ana biya sannan duk inda matsala ta shafe ku kawai ku turo sakatare ya zo ya bada bayani ga sakataren masarauta yanzu nan sarki zai sa hannu a taimake abinda dai muke so shi wannan boka ɗin ku da shi a wuta قالوا يا موسى imma an tulke wa imma an nakuna nahnu al-mulqin suka ce to yanzu Musa da mu da kai za a gwada ko dai ka fara jefa sandakka ko kuma mu ka bari mu fara jefa wani kazzaba qala alku sai dai mai izinin ubangiji aka bashi mu dai ka ce su jefa tasu ya ce to ku ji fara jefa ba haka kowa sai ka kaɗo sandarsa maciji nan maciji can fir'auna ya fara gyaran zama kan macijiya ta taso ta hau kujerarsa ma alqaw saharu ayunan nas lokacin da suka jefa gaskiya ina jin nan gaba za mu hana rikodin ɗin gaba ɗaya saboda waɗannan da ke kama da damuwa wannan jami'ar ko ke eh, ita ce da wannan falamma alkau saharu ayunan nas lokacin da suka jefa yaggiyoyinsu ko sandunansu saharu ayunan nas Allah ce sai suka dibirtar da idanun mutane habuhu suka gwada musu tsoro sai zan kowa yana ja da baya don ga mace zai ko kaka sun kankama kowane boka ya jefa ta su igiya kowace igiya ta koma babban kubarci ga su suna yawa tsakiyar fili Allah ce wa ja'u bi sihirin azim suka zo da sihiri babba ina masu ta sihiri ba gaskiya ba ne sihiri gaskiyar mai shi a ah, sihiri gaskiya ne amma baya aiki sai da izinin Allah daga in Allah bai bashi iko ba in Allah bai bada izini ba sihirin ba zai yi tasiri amma idan ya bada izini sihiri yana tasiri shi yasa da kansa ke cewa ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri wanda abba wa haina ila musa وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا المدينة لتخرجوا منها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك shi yasa muka ce muku da izinin Allah annabi Musa yake tafi da wannan al'amura nasa sai muka yi wahayi zuwa ga Musa an alqi asak muka ce to yanzu ce fasan darka fa idha hiya talqafu ma yafikun sai ga ta tana haɗiɗiye dukkan abin da suke ƙagawa fa waqa sai gaskiya ta bayyana wa batala ma kanu ya'malun abin da suka kasance suna aikatawa na sirri shi kuma ya ɓace ya lalace don haka ko da aka waye gari aka duba sandar annabi musa ta koma wani irin babban kumarci wanda ya fi nasu girma sanatarin kabin igiyoyin nan nasu gaba ɗaya tana haɗewa malaman tarihi sun ce da ta haɗe wannan igwai ɗin inda ta sihiri ce irin tasu to cikinta zai cika amma ko da aka riba sai aka cikinta lafiya lau bai komai ba to ka san babu wanda ya san ilimi kamar wanda yake da shi da ganin haka wa ulqiya saharatu sajidin sai bokaye gabaki ɗaya suka surmuye suna sujuda qalu eh fa ghulibu hunalika sai aka rinjaye su a cananka wan qalabu suka jirkita suna wulakantattu ma'ana duk sihirin suka ya zama na banza wa ulqiya saharatu sajidin sai bokaye gaba ɗaya suka surmuye suna sujuda qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun suka ce mun imani da Allah ubangijin talikai wanda shi ne ubangijin annabi Musa da kuma haru kun ga shi yasa malamai ke cewa ilimi kowane iri ne yana da tasa rana idan kana da ilimi a wani fanni to zai buɗe maka ƙofar sanin wani fanni wanda ba naka kai babu wawa sai jahili babu maras amfani ga rayuwa kamar jahili a nan iliminsu na sihiri ya amfani su domin yasa sun zama masu imani ƙala fir'aunu amantun bi qabla an azana lakum fir'aunu ya ce yanzu haka kawai siddan za ku yi imani da shi tun ban yi maku izini ba yanzu in kun ga gaske ne to ku faɗa mini kuna neman izini ku yi imani da musa mana inna hadha la makrun makartumuhu fil madina ƙarya ne wannan sharri ne aka kulla ma kirci ne kuka yi shi a can cikin birni don haka duk almajiranka ne kai musa na riga na gano wayo ne kawai kai min tukhriju minha alaha kai dai kana so ka fidda mutanen masar daga ku sa abin da ya sake ta maimaita wannan magana bokayensa sun gaya masa sun ga tauraron annabin da zai bayyana kuma wannan annabin zai bayyana ne cikin tun banu isra'ila kuma idan ya bayyana shi zai zamo ajalin mulkin ka don haka suke ta maimaita maganar wato za a kore ku za a fitar da ku ba sani ba cewa shure-shure baya hana mutuwa to nan ne sai fir'auna wato ya ba su tsoro ya musu barazana ya ce fasaufa ta'lamun kuna shirin sani ba dai kun ba da gaskiya ga musa ba tare da izini na ba lauƙatta an na kuma wa kun min khila ina shirin karkatse hannayenku da ƙafafunku ta saɓani in katse mutum ƙafar dama da hannun hagu ko hannun dama da ƙafar hagu in bar shi bai iya tafiya bai iya amfani sun mala usalliban na kuma ajma'i wannan ba zai isa ba duk ina shirin rataye ku gaba ɗaya in karkashe قالوا ila إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنفع تفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون سكتي أها فرعون mu fa mun san cewa zuwa ga ubangijinmu ne za mu jirkita ai duniya ba wurin zama bace don me da za mu ji tsoronka duk iyakacinka ka kashe mu sai mu ta lahira mu koma wurin Allah mu gamu da rahamas wa ma taqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna kun ba mu da wani laifin da ka kama mu da shi sai kawai mun yi imani da wato ayoyin ubangijinmu da suka bayyana gare mu da haka mu mun tabbata abinda musa ya ba sihiri ba ne mu'ujiza ce don haka da ya ce allah ya aiko shi to allah ne ya aiko shi mun ba da gaskiya sannan sai suka ɗaga hannaye suka yi addu'a rabbana afirka alaina saura suka ce ya ubangiji ka kwararo mana haƙuri wa tawaffana muslimin ya ubangiji ka kashe mu muna musulmi wannan shi zai nuna maka inna dina inda allahi al-islam Ina annabi musa musulunci ya ba yahudanci ya ba kamar da annabi isa musulunci ya ba yahudanci ya ba kamar da annabi yusuf musulunci ya ba yahudanci ya ba shi yasa ke ta tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi ibrahim kuma ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin saboda haka addinin musulunci shine addinin annabawa sai mutanen fir'auna daga cikin masu sihiri suka roƙi Allah cewa Allah ya bar su tare da annabi Musa ya karɓi rayukansu suna cikin musulmi ga labari mun koro labarin yana da tsawo kuma yana kunshe da darussa masu dama mafi kyau mu bar sa idan Allah ya samu na cikin masu rayuwa gobe mu kammala wannan kissa sannan mu bayyano muku darussan da ke tattare da ita musamman wanda suke dangantaka da rayuwarmu ta yau da kullum inda muka karanta bisa ga sawaba Allah ya azurta mu ikon aiki da shi dan mai kuskure ko tuttuɓin harshe allah ya mana gafara allah ya rufa mana asiri ya samu gama lafiya ya samu cika da imani sallallahu wasallam wa baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ko lokacin karanta tambayoyi kuwa biyu ko uku minti biyu to bari mu samu tambaya ɗaya ko biyu mu amsa Oh, kana da sanarwa wai ana rukun masu ababen hawa da su bar sa su cikin security da ke tsuwa haka ma masu menene masu waya su sa silent don tsuwar na bata recording ba silent ake sa ba ce da kuke so sa silent shine matsala idan suka sa ta silent sai a bugo sai ta rinka vibration akwai inda ake taba ta sai ta zan ko an bugo ba a samu eh flight board shine ne bayani ɗazu cewa idan an sa ta a wannan yanayin to sai zan ko da an bugo ba a samun sanarwa ta biyu wannan sanarwa daga makarantar madina islamic academy makarantar mu da take a tsohuwar kasuwa gabas da ce da cibiyar sahabbai hukumar tana shirya jama musulmi ta fara sayar da fom na wannan shekara ta 1434-1435 ana sayar da fom ɗin ne a can cibiyar sahabbai da ke tsohuwar kasuwa a bayan tankunan ruwa akan kuɗi naira dubu ɗaya allah ya ba mu ikon hidima akan koyar da yaran mu addinin musulunci da tarbiyya ta gari allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد masaraki ko akwai sako zuwa ga jama'a akwai wani babban amini na daga cikin sarakai na yankin jihar kano katsina kai can wajen jibiya magajin zandam to allah ya sa ya kawo mana ziyara a yau an sani yana da wani sako na fatan alheri ga jama'a musulmi to madalla to Allah ya taya ku Allah ya kama maku magaje na cikin masu kokari kware wajen yada addini da taimakon jama'a a yankin sa Allah ya saka musu alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين